ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا <clears throat> وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو عشرين ga watan biyu watan safar hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka <coughs> na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. muna cikin a'malul qulubi ana ala eh amma littafi tariqul hijratain ne inda aka ɗebo abu babin alhazanu shafi da kowa da irin nashi amma inda za mu tashi shine wal maqasudu jiya mun yi wani du'a'i za a isa ko abubuwa guda takwas ba mamaki makaranta ce muke so a yi koyi da abin ɗin yanzu akwai wanda riƙe shi ya ci gaba da yi eh? karanta mana wanzu Allah ba ta da akwai sauri-sauri Allah ke aka yi a ne kana nan ke lakan kazan zo kamar ko daidai daidai ko yana bata eh? ya juya ba to yi daidai ba daidai kai daidai masu ban saurin nan na kawo ba ba ba ba ba ba ba ba ai malam sani ma ya ce shi ma kai ne to yanzu kai ne na bayan shi a bisaiki kafin a faɗa da yan <laughs> kasuwa dutta dutta ba za a ba samari bai ba malamin makaranta wasai ba a turka yara so ita hadda ba kai ma haddato yau su yi dariya yawwa yau an matsa malam hmm? kai ana layi ta ɓaci baka yi ba kenan yana nuna baka yi ba waye wancan abin nan ne ko ɗan sabon birnin nan ne a wanda shi na can baya to yi ka burge shi in ba tsoro ba eh eh me ce dan Allah to wannan ba dan Allah ne ba <laughs> so idan Allah Abdulaziz ma yana ta kallo bini bini sai ya tsoba bakinsa ana magana ya tsoba bakinsa ta ko kartato mana. kai ina so da in samu irin wasai wanda za su yi idan malmali na'am wai mai tamba wai ke so da aha ah subhanallahi ga ka dubu amma jale shi eh me yake faɗi wala To, menene matsalan aure? Daga wajen ina yake? Inda aka taso? Subhana. Wala min wala min manazili sa'iyina. Me matsala? Shi ne ai akwai matafiya ba kasan san ana tafiya ba a cikin kunan har ko da sunan shi zango me ma'anar zango inda ka da to shi ma wannan shi ne manazil ɗin martaba na matafiya amma wannan tafiya wannan matafiya zuwa kajuru to ba wayan nan ba matafiya zuwa lahira masu zuwa lahira akwai zangon zangonsu zango su sauka a nan su ɗaga su koma can su sauka can sai dai su wannan masaukansu da bambanci wancan na farkon da ka sauka ɗin nan da shi za ka tafi har sai ka je ƙarshe na farko yana da alaƙa da na ƙarshe su ne manazilu sa'irina masaukai masaukai masaukai da aka yi iksir wanne ne manzila ta farko hmm? al-yaqazatu kaga kai kana can kana bacci ko da ke karshen ta baya nan la ilaha ulai wa la ilaha shi baya binni shi baya kauye shi ne ai la ilaha ulai wa ina hujja mutum baya nan washe aje yawo da dan kafin wai je gaban imam malik ba sai da shekara ashirin da biyar bai bar wani wurin ba shi kuma fa duk sati na hanya a'a na ƙara masa wata dai da wuya a eh, wata biyu gaya yi hudu sosai a gida to ka gani tafiyarsa da da na kafa ka daina zuwa ko ina ba zuwa hutu sallah hausan ku ta yi daidai <laughs> ba ta yi ba babu zuwa hutu in an yi hutu na sallah ko na azumi ko na ina ne ba zuwa mutum sai ya shekara tun da shi da yake shi shi ne to <coughs> bai kamata to ya rage ɗaya bisa biyar ya zauna ya rage ɗaya an an kafa biyar a ya rage ɗaya aka ce an kafa biyar yawwa kan birnin kana nan me yadda aka harɗa za ka fita أما باقوي شيء وترى آخر أدرك أبدا شكرا ثم جنجنا مجيء أيو إندا مكي دا تشي والمقصود أبن دا أكي نفي النن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحزن ممن يستعاذ منه يا سنيا baƙin ciki daga abun da ake neman ga daga gare shi. Don baƙin ciki yana da illa. وذلك لأن ya يضعف Ina rauna na zuciya ko misalin kana abu na yanzu ka dinga mantuwa baki ciki baki ciki hasanu yuhinul azma yana sakwarkwata himma ai ba kowa ne zaka ga a ce masa a yi masa mutuwa ya ware ya ci gaba da harkokinsa tunda mutuwa za ta kawo hazanu hazanu ba ga nabi ya faɗi a kan ɗan zaba <coughs> ice ainihin ido zai yi hawaye zuciya ba kai bagin ciki amma ba za mu furta wani abu ba da zai wa Allah sai abin da zai yarda da Allah. ke nan ba a san shi zuwa ike dole, da da yadda za a yi da an kawar da shi, kullum a rage shi ko a yi amfani da shi inda zai amfani. Don yanzu in damuwa ta dame ka, hazana ya same ka, ana karatun nan a sa'in baka san me aka yi ba. sai dai ka tsaya ana ta tayi kana kallon jama'a ko ka kura wa littafin ido ko ka yi menene dai ka yi dubara da za ka yi amma idan abun yana cin ka Allah ya sauƙaƙe alhasanu yugayyiru iradata yana canza manufa hazanu yana canza manzo irada inda ka yanke abun da ka yanke za ka yi kai nufin za ka yi kaza to ƙarshen ta sai ga ya canza ma manufa yanzu ka bar nan ka koma can hmm. wayo gayyirul iradata shi nako eh nako yaftarro ko akwai wani kofin ya turu To, amma abun na ingantaccen wayo gayyarul iradata. Wala shai'a ahabbu ila shaitani min hazanil mu'min. Babu wani abu da ifi soyuwa wurin shaiɗan irin baƙin cikin mummuni. ai in ka shiga bakin ciki, kafin yanzu nan za ka yi aika aika wannan ina cikin huzuno wannan ina cikin huzuno ai abun da shaidan ke so a wurin ku wannan ya gumawa wannan wannan ya gumawa wannan wancan ya harkuzuka kamar zai fashe wannan ce kaza kaza ce kai na ma tafi ni daga nan ba zan ƙara zuwa ba ka taɓa ganin mutumin da ya yi fushi daga kasuwa amma ka taɓa ganin wanda ya fushi daga masallaci a ah, ka tuna an garba sai na masallacin ba ce na daina ba, na daina ba sallah masallaci ba wai aƙida ta kore shi ba a'a kawai wani ya ɓata masa kila ma ba maliman ne ba wani ne ya ɓata masa a masallacin saboda ina zuwa masallacin ya daina zuwa amma ba ka taɓa ganin wanda ya fushi daga kasuwa ba saboda an hazana masa kana yi ka je kasuwa kwashe kuɗin tuka washe gari ka koma me sa kai ta kasuwa ana sace ma kuɗi ce kai ba nan ake samu su ba na koma nan in farke tun haka shaidan na murna da bushi da hazanu kuma wani abun ban mamaki ko abun haushi sai ka da ɗalibai sun fi haka ya ba za ku haɗa kanku ba قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أي متمتئ aje nan a tattauna aje nan a tattauna hmm? ya kanan mu gana ya kanan mu gana daga shaiɗan ne ya kanan mu gana liyahazunan alladhina amanu don ya ɓata wa mummunai dole in ka gana tattaunawa ana mai dole hankalin kafa ya tashi don baka sani ba ko akan ka ne جماعة فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره شي حزن إذن ونشي وني دقا تكين كي وتشي وتنزوتيا أمراض القلوب yamna wannan ko yake tuna yake ta tuna min kullum ina zuwa in kai in dawo in kai in dawo an yi kuwa ba za mu sa mufsidatul qulubi ba saboda domin ba a yi shi da safe ba ba a yi shi da daddare ba amma mun yi silsilatu a amalil qulubi duk da dai an zo kila ya shiga ta nan ya fita ta can wani ya zo an ce ɗauko littafinsa na silsilatul amalul kulubi nan da muka taɓa yi ƙarshen ta ba zai san inda yake ba nemo shi zai ba shi wahala ha an yi ya wuce yanzu kun tuno littattafan da muka yi na goron sallah ai suna da yawa adadinsu ballantana a ce ka tuno littafin farko ba ma wanda zai fara kawo shi da me aka fara da me aka fara kai ɗan ƙaƙarin tarihi wacce shekara aka fara <coughs> wani karatu ana ce masa goma sallah faƙadamantuhu hmm? larabcin hausa wani da kana matsa masa ya gyara zama ce lokacin ban zo ba lokacin ban zo ba hujja ne hmm? ba a ko ba Wani abu nawa ka kirgo wanda ba a haife ka ba lokaci yanzu ka rike shi gab santara ma ki dai ai kafin a haife ka take yanzu ina ne baka sani ba santara ma ki har inda ake sai da computer ka sani min هناك مرض na hana wa zuciya min وزوتيا من نهوضه da ga wani idan gidansa ya kone sai ya koma kofar gida ya zauna ya ke da tabarma ya dinga kuka in kai kuga gidan zai dawo da fatokar gidan nan ta zan ka share ka nemo laida ka sa iyali su dawo ciki ka fita ka samo abun da za ka samo inda za ka jujjona ka dawo ka zauna kaga kowa ya zo ya same ka kana ƙara haƙa fardisho ya ce akwai buloko guda ashirin ko kana so ce ka amshi ga tabar ma ka shimfiɗa fa na yi ma jeje an maka mutuwa ka nemi tabar ma ka shimfiɗa ka je ka zauna zai dawo kaga asara za ka yi saffo da saffo mu dai ba ma faɗin haka goma da goma ba mu da shi a yarinmu. Wanne? Eh. Eh haka ne haka ne gaskiya ne. Yadda eh, ga wani ya mai da gurbin sa yi. Ya tono yana da ajiya wuri kaza, kaga in ka zo min jejin ce da ka ba shi dama. Ba ni kuɗi da. ko barisa ka zo min je gida gidana ya kone in ji masha Allah alhamdu amma ko zan je wurin ka. kuɗin nan dai don Allah an kawo su in ba babu naka to na wai dawo to haka a zo a same ka ga duk mai bin ka ba shi ma in yaga kana eh, eh, ya san kana bin sa bashi yaga kana haƙe haƙe ba zai da ba ma zai zo ba zagayawa zai yi don waken zagaye wasairihi kuma yana rage tafiya bakin ciki hatta tafiya ko zarin tafiya sai dai ka ji kana tura kafa ne kawai wata haka zage damtse amma da za ka yaki sai. yanzu in an maka irin wata mutuwa matar ka ta mutu ƙarshen ta in ana shuka sai ka kasa shuka a wannan na koma garin mu kauye ba ku san shuka ba ku sai dai a ce kasuwa ko aiki da ya kaga su kamfani ai ba ka ce an yi mutuwa sai dai ka je aiki tukuna sannan a ce eh, an ce matar shi ta mutu ayya sannan an baka kwana biyu amma in islamiyya ce sai ka yi sati hmm? sai ma ya rubuta cewar an masa mutuwa zai je ɗan yan gida haka to da haka sun ce ba na ba ma zan rubuta ba ba na so ban zo aiki sawabu alaihi sawabun alal masa'ibi lada akan bakin ciki to ladan musifa ne ba ladan bakin cikin bane ba idan musifa ta same ka so saboda zunubanka ko saboda menene Allah ya gara ka ka shanye baka girgiza ba kana nan akan Allah sai Allah ya baka ladan tunda dai Allah ya gara ka gashi an gara ka koshe dan ya ja an gara ka riyafa ka aikata wani aiki kuma Allah ya tsoro a gara ka aka girgiza aka girgiza ka kana nan kana la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni kaga ladan masifa ce masifa ta sake ce Allah ka bani ladan wannan masifa A ko a ce niyya shabihun zalika a baka diyan wannan masifa ta wa abin da dinka sannan kuma kai ta tuba don haka lada fushi ba ladan fushi ne kamar misalin abin na sabaru ko kuma me yake sauran da ayyukan amalul qulub masaibi allati yubtala al abdu biha wanda ake jarraba bawa da su. بغير اختياره كالمرض أي كمن سيوني والعلم ونحوهما وأما أن يكون عبادة أما <coughs> اتي فشي عبادة مأمورة بتحصيلها أتي متي يسامد فشي وطلبها ينمي فشي يزومسا صلاة ففرق akwai bambanci baina ma yusabu alaihi al-abd min al-ma'murati wa ma yusabu alaihi min al-baliyati bambanci lalle Allah shi yayi mutum Tunda in yana faɗin rayuwarsa wani abun kama manta naka ne. Sai dai aiko na taɓa shiga, aiko na fita, aiko na hau kaza ce to ga irin sana kowanne abu ka nemi yadda Allah yake a yi shi sai a baka ladan shi. Akwai bambanci kowanne ka da ya ta je makaranta. <coughs> Ma yasabu sabu alaihi abdu min al-ma'murati ya yusabu da abun da ake bawa mutum ya ce saka masa kansa min al-baliyati walakin yuhmadu fil hazani sababuhu wa masdaruhu wa lazimuhu sai dai ana yabawa a ainihin dalilin eh, me yake da suna bakin cikin nan fil hazani dalilinsa eh, ana yabo cikin baƙin ciki dalilinsa ana yabon dalilin baƙin ciki dai kawai da maɓuɓɓugan baƙin cikin da mailizimtan baƙin cikin ɗin ɗamfarwar baƙin cikin amma lali zatihi banda zatin murtukewan shiga wahalan ba ita ce ba amma dalilin da ya jefa ka ciki da inda abun yake ɓuɓɓugowa yana kartatta kana ji kana kallo baka bar wurin ba walazimuhu da abubuwan da ke haifuwa daga gare shi ana yabansa ukun amma lali zatihi fa innal mu'mina imma an hazana ala tafariqihi Wata وتقصيره في خدمة ربه وعبوديته mummuni mummuna na ciki in ma hazana ko dai ya bakin ciki akan sakacinsa kaga nan da mu aka fara su tsofaffi ba muna bakin ciki in haɗa mu in ƙari bakinmu gaba ɗaya in ci mana albasa muna bakin cikin sakaci da muka yi ina ma tun dauri muke haka da a ce wannan abu tun dauri aka yi shi aka san shi ai da an fa'idanta eh ta tare muke na ari bakin ku ko yara kar ku shiga ciki wallahi kar ku faɗa inda muka faɗa mun faɗa muna cizon yatsa ba haka muka so mu tsaya ba to amma ba mu gane ba sai da rana ta kusa faɗuwa to duk da danginmu duka mu rana ta faɗe musu akan sun cancanta su mutu ba wai akan irin mutuwan a ɗin nan ƙaddara ba to wanda ya mutu a cikin za ce lokaci ya yi hmm, an ci duniya shi gaskiya ne amma ba tsina na komai ba wallahi ka yanzu in za mu je lahira muka je lahira yanzu to me za mu shiga za mu je wajen Allah da shi duk wanda ka ɗaga a cikin ayyukanka sai a gan a rufe yake ma akwai wannan in ka dosa ga babun da kamata in yi ba kenan to kaga bakin suke yanzu wannan in an dubi da ta kasirihi gazawansa eh, ah, yanzu ala tafaritihi wa taqsirihi tare suke fi khidmati rabbih hmm? Eh, ai kaga abu ne duk da za mu yi baƙin ciki sosai idan tsarnar da suka yi mana mu kuma ya kamata da a ce mun sani tun da wuri muka ɗauki bakin ciki muka ɗauki matakai kaga yanzu ba mu ɗauki matakan ba in mun tashi yanzu za ka ɗauki mataki ma abin da za a ce maka mai gigin tsufa ne gigin tsufa ne a ce ranye eh, ko kuma kuɗi a kuɗin sun ƙare ya yi ritaya a kuɗin sun ƙare yanzu sai neman bala'i e ai ta'adda din wani lokaci da za su ma yan ta'adda ba ai ma kai yanzu ka wuce ta'adda yi yace gigin tsufa ne ta inda za su kori jama'a ga kundan ta'adda ne ma za a kalle ka ga ko me kake so ka ce ma yanzu kai gigin tsufa ne za ce in yi je yanzu ka matsa wa ‘ya’yanka ka tara su ka matsa wa jikoki ka ce musu ga abin da ake faɗi ke ku yawo za ka ji kana ce ku bi shi a hankali ya kusa mutuwa yanzu kenan kana so mu dinga zuwa masallaci ko in ka safe mu tashi mu karanta qur'ani ko to in Allah ya daba ba za mu faranta maka rai in kai dogon tafiya sai ka tar su zube to wannan na fuskanci karatun Qur'ani na nawa ne ni kuma ba nawa nake so kai ba ku yi naku in an min du'a'i Allah ya gani zan samu ladan din billahi mal fari ke sakacinsa da gazawansa <coughs> fi khidmati rabbih wa ubudiyyatihi ha eh ba fi kusa ya ta ƙasiruhu fi khidmatihi khidmati rabbih yar hidimar mutum hidiman jikinsa da yi ya fi hidiman da yi wa Allah da gani abincin ka wane ne dinka waye waye duk tunani ma karshen ta kai bari in dan huta ai ba canza aiki daga aiki da dai bacci ne to je kai bacci in ka wannan ya gundure ka canza wancan in wannan ya gundure ka canza wancan hmm. Hmm. Hmm. Wallahi wata gafala kuma mutumin shagen Kedan sai ce bari insha Allah za mu dauki Ke in Allah ya yarda in Allah ya yarda na girma wace mata ka girma kuma ko da za ka girma koya mana daga yanzu dinga yin training yanzu ta inda ka girma ka yi mai kyau karshen ta ma a haɗa maka da na koyon da na wannan da baka lada shi baka ji ba shabu na shafi ibadatillahi ire-iren su za a zaɓa a kai su inuwar Allah gobe kiyama. Idan eh, ka ce kaddara ce inuwar Allah rumfa ce yaya take ne saka misali shi amma dai san dukkan mutane gefe ana cikin bala'i tana tafasa ana duka ana wane ne wancan a ɗaure wancan a menene ko kuna cikin filin eh, abin nan kuna cikin inuwa zaune akan kujera sha'ab kun ga da dama ku amma ku kuna cikin riski ta magana Dr. Ali lokacin ma ana ce masa Dr. Azufro yace eh, ni na ga fiskoki abun ya burge ni samari ne ga su zalla sai dai na muku tsoron zamiya yanzu kan ga kuwa kan hanya amma ba dole ne ku ɗore ba akwai hatsari a wannan magana yau ana yi da kai ana yi da kai sai ka ga wani a kofar masallaci yana ce maka karance karance nan da ke duk da mu ake mu ma mun yi kaga ta ɓaci ustazu ai baka mutu ba ya dace ranar mutuwa ne ka yanke irin mutuwan malam umar namu Muhammad Umar gaga ai a masallaci ya mutu yana zuwa masallaci yana zuwa masallaci ga zuwa da wuri masallacin din ba amma ba muna yabon shi ne muna ce shi ba sai dai muna masa fatan alheri ya koro masallacin din ilai bi mutuwa ta biyo shi ya raka daya ta ce ya isa lokacin ya kare suna tsakiya tun da an yi raka ɗaya ka an kuma ta biyu nan ta kya kafin kenan ta ga wannan mu a sarari fasa fi zanni nan hikimati rabbihi wa ibudiyatihi wa imma wannan ɗaya kenan imma an yi a <coughs> kan wannan wa imma an yi hazana ala shi fi mukhalafatihi ainihin في مخالفته ومعصيته وضياء أيامه وأوقاته كودي يبقى سكي كان سكتنها تورط كود ململانسا دا أبون دا إيدا ململا دشي زياتي دي تورط دا ململا في مخالفته أتكن صابوه wa ma'asiyatihi da sabonsa ya yi ayyamihi da asarar kwanukansa wa auqatihi da lokutansa kaga shi wannan masdar din abun aiki hmm. eh wacce aya eh min ash-shaytan to sai an faru abu baya kai kuma ka koma da mutane inna zaja menene min ash-shaytan eh man naji aka ce min ash-shaytan li hazina allazina amanu mu kawai mu muna mu babu to yanzu dai karanta wurin inda don aya ne sai a yau sama oh a wannan kace faɗi ko a na magana kace ba cikin ayan ba eh, sai da kake magana duka hatta hissi da ma'anawi don ko tashi za ka yi misali a ce maka za ka je masallaci kana cikin bakin ciki sai kawai gari to kaddimu rijilan wasu akhir da za ka samu a hanya wani taya ka akan abin da ke damun ka tsayawa za ka yi ka ga an samu tallafi a samu kaɗan a samu mai yawa wani ma kuna iya kuna tattauna maza har a ce assalamu alaikum ka an samu tallafi to haka kuma tannaki a wajen in karatu kake yi in bautan Allah kake in wasu abubuwa ka taso in dai kana cikin bakin ciki sai ka kayi raka biyu ka nemi wuri ka zauna ka haɗa kai da gwiwa haza hissa kabiru wa ma'ana ba ga an kata su miri a gaba? Ina nake? Wa haza eh? Wa haza ya dullu, wa haza ya ala sai hatar imani fi kalbihi wa ala hayatihi. Kaga wannan shi za aka ce maɓuɓɓugansa. Ko? bakin ciki sababinsa ne ake samun lada ana gode wa sababinsa baƙuƙugansa lirintarsa. to kaga irin wannan mutum ya yi bakin cikin sakacinsa wajen sabo ya yi bakin cikin sakaci haka zallan tafari wancan ko tawarrud da ɓata lokaci da yawa ayyamihi hada yadullu ala sihhatil imani wanda kaga ina nadama rayuwarsa akwai alaman imani fi qalbihi wa ala hayatihi komai isa haisu sha'ara qalbuhu inda zuciyarsa ta farga bi mithli hadha alam shagala sha'ara ne taharifin wannan aka yi sha'ara Shi ɗin kada ya ka ɗauka nan shagala ko shafala ma shagala ne amma wa haka da sha'ara ne kaga ai zuciya ita ce take farga kayi asara yanzu da an ce tun daure haka na kama kalbuhu ya bi mithli hadal alam yanzu misali littafin nan a ce da kai yau ka fara zuwa yanzu ba za ka ce kashi falle nawa ne ya ƙara ya rage ana ku ɗan kaɗan ba za ka yi nadama ina ma tun farko aka fara da kai ba baƙon abdullahi ya tafi wani wuri a ce ina ma da kai aka fara littafi ga hatta darasin a tsakiya ƙarƙada ba don na ga har littafin ka je ka nemo ko dai na aro ne na shi ne da sai da kike ko na ko kila ma na gado ne ke to da dan dama dama ka ko na gado amma fa za a ma wani daga yau ka sake daukar min littafi ka ne gina ka in na gado ne amma shi abdullahi yana da su da yawa na ga kalbuhu bi misali hadha alam fa hazina alaihi to kaga wannan irin wannan bakin cikin lura da asalin makukugan a ce ka saba wa Allah kana da dama ashe kana da zuciya kenan ya samu ladar walau kana kalbuhu mayyitan yau da zuciyarsa matacciya ce lam yuhsin bidhalika lam yuhissa kai ba zai farka da wannan ba yanzu ba gama sai mutum yi zina zai na bada labari ai tun da na kira ta dama ta ce kaza kaza na san za yi kaza kaza izo ina bada labari ina sun sha shagalin su har kaga tsoho fatuk ina bada labari sun sha shagali da wance kaga wannan zuciya ta mutu misalin wanda zai tuna ya sharholiya yana cikin ƙuruciya yi ta dariya ina ba da labari kai ai mu sai dai kawai Allah ya gafarta mana to kaga wannan zuciyar ba ta farga ba bai yi nadama ba amma da ya tuna irin abun da i dole bakin ciki ya kama shi ya tuna tawarrud din da i yau shi ne ya kwana gidan goge ya kwana da kaza ya shiga gidan kila kilaki ba iyaka ya yi shaye-shayen da ba san adadi ba, ya yi ɓarna mai kama da kaza, ya yi wane ne har hira ake da shi ina ba da labari. Kuma yana ƙyarƙyar dariya. Wai, kuma za ka iske haka mutane suke ɗauka sun tuba, sun suka tuba. An taɓa na je wajen wani ɗan uwana sai ya ce, to wajen ba wajen shi na je, wajen maman shi na je. Sai ya to ba zai je ko ina ba yau, ba zai ci abinci ba yana zo mu ci abinci tare abokansa suka zo suka haɗu wane zai zo bayan mun je mun gaishe ta mun yi abin da muka yi muka fito aka kai wurin cin abinci wani idin da ne talikanci a wurin cin abincin nan kai ni baki hakuri ba na tashi na daka masa a ci abin da kake wannan ba daidai ba ce to yaya ba za ka ce ba daidai ba ne ba da na faɗi da ban faɗi ba ka yi min nasiha sai da muka fito aka ce kai kai kai to a jihar nan su kaza ne wannan din da kake gani hm, a jihar nan su kaza ne shi ne wanda ya fara kaza shi ne wanda ya fara ce wallahi na ɗauka wani ɗan calikanci ne ko a cikinsa yana ba da labarin ya ce suna jirgin sama ce kai a kawo musu giya aka ce yanzu fa na in an mutu wace ba shi kenan ba mu mutu ba mu mutu ba mu mutu ba kawo kawai to babba ne sosai amma in ka gan shi malam tun daga duniya ya kode sai dai Allah ta'ala ya gafarta masa to amma ina ba da hikaya idan ka tuba ya kamata kana kwalla ka taba kaza ka taba kaza inda yadda za a ka biya in ba na biya ne ba ka dinga ainihin kana nadama an nadabu to wannan ka ga zuciya wanda ina nadaman abin da ya aikata a wannan akwai alaman zuciya akwai alama nan na da rai zuciya tana da rai ba ta mutu ba bai mutu ba zuciya walam ya yahzan amana bai eh, hissa bida walam ya hazan, walam ta'allam, fa mali jirhin bi mayyitin ilam <coughs> Baiki ne ko man yahun yasunu alhawanu alayhi ma mali jirgin bi mayyitin ilam hmm. ba ka rubuta ba da nan man yahun yashulu alaihi ego ego digo kamar murhu malijohin a shi ne a sama can na mayyitin ilamu وكلما كان قلبه أشد حياة دلوك سند دوشت سكد أنانين أبين نبيش لسونا رعيوة كان شعوره بهذا بهذا الألم أقوى ولكن الحزن سيدي بكين سكي لا يجدي عليه بايا بعد فائدة fa'ida sai an tashi an yi abu fa innahu yud'ifuhu bakin ciki na raunana mutum kama taqaddama bal alladhi yanfa'uhu abunda ke amfanansa an yastaqbila khaira ci gaba da tafiyarsa hissiya wa ma'anawiyya wa ya jidda ya zage damtsewa ya shammira ويبذل جهده وهذا نذير من انقطع عن رفقته في السفر wannan makamanci ne nadir manin kata wanda yanke daga tafiyarsa daga tawagarsa a tafiya ana tafiya ana tafiya sai ka ɓata ɓat ko idan irin tafiyar nan da ake ko wannan ya rike wannan wannan ya rike wannan kar a masa ana ka rike da kyau idan ka sutale nan ka halaka sai ku ka sutale tunda a irin nan dama ce ce ba irin nan da ka sutale nan ka ga ka ce na gaji ne to da ka gaji to ko karshen ta nan zaka mutu ko ka jawa na bayan ka to so da kana kaman haka yake manin qata an rufqati fi safari fajalasa fi tariqi hazina ya zauna kan hanya da bakin ciki ka'iban ya murtuke ya shaɗu in kita ahu yana kallon yadda ina da su wasa baƙar ƙasuhu tawagansa sun riga sun tsallake. Faƙa'uduhu zamansa da yi akan hanya yana baƙin ciki la yi jiri shayar. Kai, ina ma a gane, ba a gane ba aiki, in baƙin ciki ya same ka kakka zauna. yanzu za ka iske idan mai gida ya mutu a gida za ga yaran makaranta yaran gidan duk ba za su makaranta ba hatta mamaki ake a ce mai gida ya mutu sannan a ce yaran gidan su tafi makaranta sai an dinga nuna su to idan suka zauna mai zai amfana ce ku ba su ma su yi bakin ciki ku ba su ta ga ai wance tun da aka ce aka fita da shi ta ce ta kunka cewa dauki littafin ki tafi makaranta in kin je can kin ga makarantu ki masa du'a'i shi zai same shi amma da daman mu in an yi mutuwa ɗa zai mutu kani zai mutu sai ga yawa yayye ba su zo makaranta ba amma na mutuwa ne to in an yi mutuwa shi kenan sai a samu auyi a samu hutu daga ibada ko in an yi mutuwa za a zage a da ibada hmm. ai kwalla baka gama ba kuma ya kamata ce yana cewa ya za a yi mutum ya zaba tun da za a yi ta masa kwarmato za a yi ta masa kwarmato a ƙarshe sai ka ga mutum ya dawo ya zauna wannan kullum Allah za ka kalla yanzu misali so in haka ne menene amfanin ka je ka yi karatu in haka ne zauna cikin su na kawai har idan kai karatu ba za ka yi aiki da shi ba aikin ta ka daina ma in dai ka karanta ba za ka yaki da shi wato mai amfanin karatun ka saboda haka nan babu wannan kyan karatu a yi aiki da shi yanzu a ce ina cikin karatun nan in yi na bawan Allah nan in yanke jikin in mutu ba sai wani ya hau ya karasa har zuwa lokaci cika ba yanzu dai ba za a ji abu ne ba sai a je a yi min wanka ga ɗaki can zan kwana nan ba a wancan zan kwana ba amfani in kwana nan ƙarshen ta wasu su zo su kwashe muku littafan ciki ku koma kuma da ni can kowa ya koma can ba ruwanka da nan mai shi ya fita sai kenan a ja shirye shirye a zauna a ja a yi nazarin karatun safi a zo a ɗora ya safi a zo a a ce to a je karanci dai ko takwas tun da yanzu danan na yi da wuri takwas a gangara gwan mazu a gaya masa su haƙa rami lokaci ya yi algarkawi latike amma a zauna a dinga bakin wanda ya buga kansa da bango wanda yi an ce laisa minna man darabal da wa shaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahili wanda baya daga ciki wanda zai ga mai gidansa ya mutu ya faɗi wanda zai ga babansa ya mutu ya faɗi a ah, wannan rago ne ba alheri tare da shi kwata-kwata amma wanda za a ce cewa ya mace sunnatullah in Allah ya yarda mu za mu gwada mu ma ya ne za mu tsora abin da yake yi amma ka kuma ka ba zai ka tafi ka fadi ka ba zai ka tafi ka tafi da wannan kawai mutane su gari zana ta shi kawai mutane wuri ai mala akwai sirri wanda jahili ne wanda ya wannan abun din amma ko magana haka take babansa da ya tashi mutuwa yace to dan sarki ne ga kayan gado na gargaban da kayan shi wa'annan na gadon gadon gadon ta ne takobi guda kaza kibiya guda kaza mashi guda kaza dawaki guda kaza wanne ne guda kaza a je a samu ɗansa babban a ce wane ya mutu a gari kaza kabila kaza suka kashe shi in ya fashe da koka ce to kakku ba shi mulki aka samu na tsakiya wane ya mutu kaza kaza kaza kaza shi ba ya rafka kansa da kafa ya nemi kafa ya watsa a jikinsa me amfanin rayuwa tun da baba ya mutu aka ja ka samu ɗayan a mashaya yana cikin dara yana bugawa an koro wannan yana oroji yana kanka ka kashi wannan ba kashi kaji aje ah, oga ah, baba ya mutu an kashe shi kabila kaza sun kashe wa sai ga dara da shi na nuri kana ma mu ci gaba isha saurare shi isha kyale ka kusa ce yadda ne na kusa ka da kai suka gama sana bayan sun kai ƙarshe wanda zai ce kai ya kai yace ai baba ne yace ya muka ya mutu a gari kaza an kashe shi an yi kaza an yi kaza eh shoro yace ya rantse da lasa da uzza sai ya karar da wannan kabilan ya daɗa rantsewa da lata da uzza sai ya ga bayan kabilan nan dukanta haba sai ka ce to dama baba ya ce a baka kayan aiki ga sulkunan gado guda kaza saraf saraf saraf ga takobi kaza tararam tararam ina tafewa aka zube ga kaza ga kaza ga guda kaza na gadon gadon kakan ku Ike kai. baba ya wulaƙanta ni na ƙarami gashi yanzu ya ɗoro min yaƙi aiko ya yi aiki wannan su ‘ya'ya me ma kuka ba ‘ya'ya ne ba an ce wani ya mutu kawai sai ku taru wannan ah, ah, ah, wannan an ce ka burge ba ko tsaya ku ga ina ya mutu wa ya kashe shi daga Allah mutuwar take sai a san matakin da za a ɗauka daga mutum mutuwar take sai a tsaya a yi nazari a yi muhasaba قبل العمل محاسبة بعد العمل محاسبة باين كذا لوكتين ذات أي لسافين بزاي أبو هوراجا با wannan shi ne amfanin karatu to balle mai imani da Allah Allah ke karɓar ran to amma idan ba ta kan ƙa'ida ya zo ba a ba za a bari ba ya furta min sa'ari to haka to abin salama abin da za a yi kenan amma abu ya faru ba bai ta kara kara duk fi da marmalai wasu kuma ji an tara musu abinci Allah daren na kai lalace muna faɗan bikin mutuwa sai gashi mun faɗa iya wuya a wa iyalansa taliya a wa iyalansa alkubus yanzu ba za a kai musu kaza a kai musu kaza a kai musu ce mm, shi ya mutu su kuma iyayensa iyalansa su holai haka kaulatu ta yi da aka ce an kama kaninta hai mara ta yi kawai ta shiga faɗa har sai da mazaje har su khalidu bin walidi sai da suka ɗini suka ce kai wannan wani ɗan ganganci ne kai kar ka sake yin haka abinda ka kake kaza kaza kaza kaza shiru wata kuna waye ne ma kai shiru wani jirai buɗe fiska sai tilke ya koma gefe daka masa tsawa ni ne oganka ina gama ka da matsayina kai waye shi ce ranka ya daɗe ni mace ce ni matar tsare ce sahibatul khidri ne mutane kaɗi ne hankali ya tashi koke-koke ya tashi aka juya aka koma faɗa. Kawai wannan faɗan da aka je sai an ɗauko ƙare. Ko ina raye ko gawar in ku ba haka ba to nan area an gama zaman lafiya. Ha'ula ihumur rijal. Amma yau a ce ba kada mai ka ba kada mai goyon bayanka sai mai kuka. ina ruwan ɗan shi'a la yajidi shay'an bal idza arafa tariqa fal aula lahu an yanhada ga damuwar har ka gano hanya abin da yafi cancanta gare shi yayi yunkuri kawai tashi ya mutu to ai wanda ya kashe shi shi ma yana da rai ai wanda ai kashe shi shi ma yana da uwa to to akwai yes to bari a karanta a ji iya inda aka shiga naku an shiga yanzu har yanzu ba da ba na ce an eh, eh, eh, daga ina aka can da ka iban kace to bari saurara ya shahadu in qita'ahu wa sabaqa riqatihi ba ku da shi fa qa'uduhu la yajidi shay'an بل <coughs> إذا عرف الطريق فالأولى له أن ينحب بهن ويجد أن قارب شيء لنا كتير مكدين قالونا ها في أنجي كرشتك وي إيه شيء أنا كي كرتاوان أيوه قال يوم قال أبو دي كتاكو ناتي أبدي أكرن تاسع مريم تكو wa ya jidda fi sairi ko abin da kamata yi kenan wa haddi inda aka je na ku sai ku yi magana wa haddisa nafsahu wa haddisa ko to yanzu aka je magana to yanzu kun ga wurin da ɗan yawa daga ina ka iban ko eh to kun shirya eh eh? eh wai an ce ai kun ce kuna da shi rubutawa ne za a yi inda babu in ana bukatan in sake maimaita kuma sai in maimaita masu rubutu kun ɗauki alƙalami to shi ne aka ce a yi muku imla'i yashhadu qita'ahu kun shaida babu eh wa sabaqa rafqatahu wato in ana abu wani abu kuke daban tunda nace daga ina ne har alama na sa na ware wuri fasila faƙo'oduhu la yi shay'a full stop نقطة كاملة بل إذا عرف الطريقة فالأولى له أن ينهض فاصلة ويجد في السير شيكنا سياسا قوما للي يافدي وسا بقر قطه أقولك آه، شيء كويس لني ما زاشيما أنا أكشف دعوة سبق أرب قطه إلهنا ساكتو من كوفي بي دكا دطا فقد استدركها بعضهم آه، في الحاشية كا وانتظروني لا بارين لا داعي لا فتنكم غني دلدا أنا كبابو da gani ka da ka je duka da malmala da ni na rubuta salam ko rubuta to shi da idan kuna son karatun a sake karanta shi ba damuwa eh, da ce daga babba jalasa ne ba alaji shehu daga wahada naziru manin wancan na saman ɗan uwan kaman kwatankwacin wanda ya yanke an ya ɓata kenan fi safari dama wannan kwana da shi Fa fajalasa fi tariqi maimakon ya kokarta ya tafi sai ya zauna akan hanya hazizan ka'iba ya shahadu in ahu kawai yana kallon wannan yankewa na shi yanzu ne yanzu ya yi. wasabaka wasabakar katihi da wucewan bacewan abokansa sun da sun riga sun tsere masa kaga wannan wanda aka ɓace masa ya san hanya ya nemi wuri ya zauna faquduhu la yujdi shay'an zaman da yayi ba zai amfana masa komai ba bal idza arafa at-tariqa in dai ya san hanya fal aula lahu an yanhada abun da ifi gare shi yayin yunkuri يتقبل إيه دعائي هنا أذكار هنا تفيا تفية ربي سلم ويجد في السير يداجي أتفيا يتفيا إيه قد كتفويك ويحدث نفسه أبن إيه مثل وكتنا سيدين قصا قصا قوانا سبلها تبه القوم زي تدسوا زي تدسوا إن شاء الله wa kullama fatara a duk lokacin da ya gaji ya ji alaman zai yanke wa hazina haddasa nafsahu bil lihaqi sai ya tuna wa kansa zai cin musu bi rufqatihi wa wa'adaha yi mata alƙawari in sabarat in ta yi haƙuri an talhaƙa bihi wannan ya fi su yanke da mutane su yanke a mutum da mutane mutum ya batan kai wanda ya rashi fi dama dama batan kai da yankewa a hanya batan kan shi ma a daji ne Wata Zulu-Anha وتزول عنها وحشة الانقطاع daga nan tsoron yankewa na duk sai kauce daga gare ta فهكذا السالك حكم بوتان الله إلى منازل الأبرار وديار المقربين وأخص من هذا الهضم على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب yaya ko a bashi haka ne yaya mu sakin layi ne amma ko kan babu ko nan ne daidai saboda ma'anan tana haɗe da na gaba kaga wannan an gama shi kaga wannan keɓaɓɓe ne min hazal hazal wanda aka faɗi alaƙata ilwakati ومن هذا الحزن على قطع الوقت kaga wannan zaman kansa yake yi kamar yadda aka yi wancan wancan na in kita wa a katil bis safari idan ɗayan kuma akwai ɗaya shi ma wannan ai kamar na baya aka ce shi kenan ka tashi daga wace wacce ne. ana kula ina me aka yi eh Ah. Mana hawa Ah, bahasa nubu, bah ibadah cewa. To. Wa ma yusabu alaihi min al baliyati. Ba bumbaji? Eh? Atau kamera bahkan lebah fikir orang wannan umarni ya bi aka ba shi lada wannan wa jarraba shi aka yi wahala aka ba shi lada babu bambanci to wancan ya tsaya ne iga umarnin Allah hatta shi wanda ya haƙurin umarni ya bi amma umarninsa da bambancin irin wancan umarnin an ɗoro masa jarrabawa da fitintiro da sauransu ya cige ya ci gaba da yi kaga zai samu ladan ainihin abin nan din amma wancan umarni aka ba shi abin da aka ce aikata ana ma san shi kuma kusan da abin da faru yana sanar da karatu to amma kuma sai ka ga dole wani abu ya hau ah. ko da ko da dan karamin abu malam ko misali abinci na daura da dare na gobe ce dauke na ga da farka na ga ya kone ina ko eh, uku ina <laughs> maimakon kaddara abin da za a yi a lokacin nan bayan an kwanye dariya to bai kamata ko da kowa yana samun zuciya gare shi da haya bai haka in ka duba abin da zaka ce dama ba rabon ka bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan ka zargi kanka sakacin da kai ya za ka ɗora abinci ka kwanta bacci kaga irin wannan ka gode wa Allah da baka kone ba kaga ka gode wa Allah yanzu inda wannan wutan ɗakin ya kama konewa za amma abun kila Allah ya kaddara za ka kone Allah ya rage masifan da za a bunar da ka ta kare a abinci ba zai ka tafi kana alhamdulillah ba Allah na kone shi ke nan abin da ya kone kenan ko da ragowa ne ai kana da bakin da aka ce na ci sauran wannan ne ragowa ba ka ce to yanzu ina zan samu wani wanda ya tsayar da kai ai tsiranka ka fi saboda ka kullum idan masifa ta same ka za ka duba kuma sannan wancan ayan menene idan musifa ta same ku fa bima kasabat aydikum ma asaba min musibati azabu daga bima kasabat aidika Allah ka sabawa ka sabawa abun da ya tashi jarraba ka sai kare akan abinci ai kaga sai ka sake wasu nafila ta daban ta roƙon Allah kana godiya ga Allah Allah na gode Allah na gode kila da konewa ma zan yi in kuma sannan da tuno mutanen kirki wani misalin wata mata ne ya zauna min a rai ta yi tuntuɓe farcen ta fita ka san dai ciwon farce in ya tsage ma nan ka ji ka rasa inda za ka sa hannunka har a baki za ka fashi saboda zafi amma wannan da ta yi tuntuɓe sai ta kyalke sai ta yi dariya ba za a ce ta kyalkele ba irin wannan ta fi ƙarfin kyalkela dariya kawai da ta duba sai ta yi ta ce Allah na gode shi kenan zunubin da na yi nunkin nunki ne gashi ɗan abun ya ƙare a wannan Allah na gode ba kamar ba daga jikinta farcen ya fita ba ka ga ga juriya ga mayar da abun daga Allah ga nuna kuma ma ita ke da laifi to ka ga yi, in eh, ka ga abin nan ɗinka ko abincin ka ya kone zunubanka ne ka saba wa Allah ka saba wa Allah aka tashi jarraba ka maimakon a ɗora maka mai abin nan ya kare abincinka ka gaba zunubai zunubai da suka yi zunubai na je na jefa wasu cikin haɗari ni na shiga haɗarin su ma suka shiga haɗari ina zaman zamana na gama rubutun hudu ba na miƙa na yi wane ne ya ce ka yau alami ba kowa su ta akwai mai ise akwai mai ba inda ba zai kai ba garin nan ba ce lallai har lahira zai kai mu <laughs> har lahira wanda bai zai kai mu mun je kusa da lahira don kan mun je kusa da lahira a kullum ana kallon mu da yake ka za ka farka kawai ka ga yake a kanka su su ma ya sai ma ka da gaske za ka yi bacci yan da lika yakwance kai banza da su har da suka ji haushin yadda suna ta wasannin su da bindigogi muka muna ta baccin mu shi ne fa abu ya ba su haushi da suna bukatar suna tsammani ne za mu zauna mu yi tsoko to me mutum ka riga ka sallama a harbe bai kama kana bacci ba shi kenan ba wata kanan na je ni jefa su tunda duk ne ummul kaba'isin aro. <laughs> zunubi na ya shafe su muka je muka kwana hudu muka dawo maimakon ya zama wa'azi a gare ni har yanzu akwai abubuwa da nake son in bari na kasa barin su akwai abubuwa da ya kamata na aikata su cewa nake da to in Allah da in dai na je gida hmm, za a ga abun da zan yi ina ta kaga taka da ɗan sauke sauke yi abincin da kawai ya kone mu yanzu muka je mu ga abincin mu ya ƙone ai kawai da ya zama yi da haushi don haushi amma in baka tuna ba kana tuna Allah kana tuna kana tuna zaka ce Allah na gode to haka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 كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين